Allah ka hana mu jin kunyaren tashin alkiyama idan ka karɓi rayuwar mu Allah kada ka danka iyalan mu hannun makiyan mu ya ubangiji kai mana kyakkyawan mutuwa ya ubangiji ka samu gama rayuwa da mutunci ubangiji ka rufa mana asiri ranar tonan asiri ka hana mu ganin bakin ciki duniya da lahira rabbana taqabbal minna innaka antas sami'u du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin